ya yi amfani da ce akwai dakikanci akwai dolanci wannan ba matsala ba ce ta karatu ina sawa da cewa idan da rabon a sha duka to bari ba ta maganin komai game da shehu abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma yake faɗa cewa wali kulle fir'auna daga musa sada duk lokacin da allah ya ajiye wani fir'auna to sai ya ajiye kuma wani musa mai katuwar sanda da yake faɗa cewa wato yanzu mu daƙiƙai ne mun zama solo biyu da makamantan irin waɗannan so a daidai lokacin da kake karanta ma mutane Qur'ani Allah ya ce kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan dala ka tambaye kanka shin irin wayannan alfatsan suna daga cikin alfatsan da suke mafiya kyau a lokacin da kake tattaunawa da wani akan wata matsala da kake ganin sabani ya hada ku da shi da kai da ita akan shi abu na hudu ya yadda daga baya cewa ana cewa annabi shugaba har ya zo yake cewa amma ya manta maganganun da a baya cewa yi ina cewa babba dan babba sai ya kawo hadisin guda ɗaya ya kafa hujja da shi hadisai ne guda biyu to cikin abin da bai faɗa ba cewan da na yi hadisin da ya kafa hujja da shi na farko na ce hadisin bai ma inganta ba inda da amana ta ilimi da na ce hadisin da ya kafa hujja da shi na farko bai inganta ba to da abin da ya kamata yi tunda ya kawo cewa wasu mutane sun zo wajen manzan Allah sun ce marhaban bi sayyidina wa ibn sayyidina sun ce barka da zuwa shugaban mu dan shugaban mu." sai manzan Allah ya ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala sai na ce wannan hadisin da aka ce wasu mutane sun zo wajen manzan Allah sun ce barka da zuwa shugabanmu ɗan shugabanmu na ce hadisin bai inganta ba a babin amana ta ilimi da ka kawo abin da bai inganta ba ka kafa hujja da shi aka ce bai inganta ba karɓa za ka yi ka ce eh bai inganta ba ka yadda abin da ka kafa hujja da shi kuskure ne sannan sai na kawo hadisi na biyu shine wanda na ce al'imamul bukhari ya kawo shi cikin al'adabul mufrad wanda na ce a ƙarƙashin wannan sai da ya ce babu hal yuqalu sayyidi sai na ce ya kawo hadisin da yake cewa annabi ya ce wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati ana iya cewa haka sannan sai na kawo wancan hadisin sai na yi bayani cewa hadisin da aka ce as-sayyidullahu annabi ya hana ya ce kada a ce mai ya fahimci mutanen suna so su ɗauki matsayin Allah subhanahu wa ta'ala su bashi na farko dai ni a lafazina ban ma ce shugaba ɗan shugaba ba ni na ce babba ɗan babba ne kai kuma ka ce ba a yi sai ka ɗauko wancan hadisin ka kafa hujja da shi kuma hadisin bai inganta ba sannan baka yadda ka karɓi gyaran cewa bai inganta ba na biyu yanzu ka yadda cewa ana cewa annabi shugaba to da kake cewa ka yadda yanzu ana cewa annabi shugaba har ka kawo wasu misalai ka buga wanda zan zo kansu saboda haka yanzu an samu ci gaba alhamdulillah tunda ka yadda da cewa kalman shugaba annabi shugaba ne duniya da lahira wa ma ke maganar duniya annabi shugaba ne wanda ya tabbata shugaba ne a gaban Allah ai ba maganar duniya ake ba na kawo dalili akan wannan tunda ka yadda da wannan to haka har ya kawo misali da cewa ai ana cewa buhari shugabannin duniya ma shugabanni amma a lokacin da ya tashi a karan farko kwandemin din matsalar ki e ba tare da tafsiri ba kuma abin da na ce amana ta ilimi shine kai jam'in dalilan ka ce eh da annabi ya faɗa a nan gurin sai ya ce wai ya faɗa haka ya ce wai ya faɗa haka ya faɗa to tun da dai yanzu an samu ci gaba cewa ka yadda ana cewa annabi shugaba alhamdulillahi so tambayar da nake ni da nake cewa annabi tare da cewa ma ba ma shugaba nake faɗa ba cewa nake babba dan babba kai ne ka kawo kalman hadisin da yake ɗauke da ma'anin shugaba don ka kafa hujja da shi yanzu ka yadda cewa ana cewa annabi shugaba ni da nake cewa annabi shugaba ina da itikadi ne na cewa annaba ana neman wani abu a gurinsa irin wanda Allah ke ita ce karantarwa ta ita ce itikadi na ita ce abinda nake karantar da mutane sannan ballantana kamun hukunci irin wanda ba wannan ita ce aqidar su ba wannan kenan a ƙarƙashin wannan abu na biyar sai ya ce ana maganar shugaba wanda zai sa ka fitar da shi daga matsayin da yake a to ni shin ina in ma na faɗa ni na farko mutane su kiyaye ban face ban ba ban ni ban ce ba ba ma kalman shugaba nake amfani da ita ba babba nake cewa sai ya ɗauko kalman shugaba sai ilizimta min ita tare da haka idan da ma kalman shugaban nake cewa shin aƙida ta ina nufin cewa ina faɗatta da ma'anar annabi yana da matsayin Allah ne abinda ake nufi abinda ake nema a gurin Allah za a iya nema a gurin sa kaga duk wanda yi wannan akwai son zuciya a cikin maganganunsa da rashin adalci a ciki na fi sama da shekara nawa ina karantarwa na faɗa kuma zan ƙara faɗa akwai malaman da na tabbatar da sun girme ni a shekaru da yawa amma da yawa in baka sani baka je ka bincika akwai wanda kuma ba su riga ni shiga saha ta da'awa ba in baka san wannan baka sani yanzu zuwan nan da muka yi dan baccan nan akwai mutanen da suka faɗa min cewa sama da shekara 20 da wani abu suna bibiyar karatuttuka mu suna so su haɗu da ni amma Allah bai kaddara ba ashe wannan shine sababin haka shekarun da na tashi na tafi Bauchi dan yin muƙabala in je in ba su habban manzon Allah kariya tun daga nan Kaduna an taba su sama da shekara ashirin da wani abu yanzu yaran da za su mara rashin kunya yanzu inda za a cire shekara ashirin da biyar yanzu a shekarunsu yanzu na tabbatar da cewa shekaru sha ne zai ragu a cikin shekarunsu so kakka ɗauka cewa wai a'a a ƙidata. tunda na taso na shiga saha ta karatu saha ta karantarwa wannan aƙida cewa ba wanda za a bauta wa in ba Allah ba ita ce aqida ta so ban yi amfani da kalman sayyid ba shugaba na ce ban yi amfani da kalman shugaba ba kai babba dan babba na ce kai ka ɗauko maganan shugaba hadisin sayyid kuma na baka amsa akan wannan hadisin to alhamdulillah tunda yanzu ka yadda cewa ana cewa shugaba annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba sannan duk wanda ya cancanta ma a ce mai shugaba a inda ya dace a ce mai ana iya cewa babu matsala ita ce gaba ta biyar cikin maganganu sannan ka kawo maganan cewa na kawo maganan babba dan babba sai ka ce wai in kawo waye magabaci na Allah sarki hmm. Allah sarki yanzu ne kai da abin ilizince ka kake maganan magabaci kai yanzu da abin ilizince ka kake maganan magabaci kissa kake kurowa ta yakin khandar da ka kawo maganan salmanul farisi sai ka ce salmanul farisi wai yawa annabi gyara to dala faɗa mun da ka ce salmanul farisi yawa annabi gyara waye magabacinka waye magabatan ka cewa haka kadiyar take wa ya taba cewa akan wannan kadiyar wai salmanul farisi ya wa annabi gyara yau abin har yana wa mutane sauki wani ya zo ya ce ga wani sahabi ya wa annabi gyara kuma abin bai musu nauyi wayannan maganganun da yanzu zan zo ni ina wai shine abin kuma wai yake musu nauyi shine abin da yake da ban mamaki shine abin da yake da ban mamaki kwarin gasken gaske sana abu na biyu bishiyar da ka zo ka dura wa zagi na yi ƙoƙarin cewa waɗannan alfas ɗin tun da abu yana da alaƙa da ma'aiki a gyara shi dala faɗa min wani magabaci ne ya taɓa ɗurawa bishiyar zagi ok wa in yakun lahumul haqqu ya atu ilaihi mutsini idan ku kuke da haƙƙi ku kuke nema sai ku zo ku ci sai an kawo magabata amma kai lokacin da za ka kawo abu a akan mumbari kai bai lizumce ka ba kafin ka kawo ka kawo magabaci eh bai lizumce ka ba to ni a guri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babba ne sannan kuma mahaifinsa babba ne a gurina na wanda zan zo magana akan wannan cikin maganganun da ya ainihin wato yi akwai bambanci tsakanin babba da shugaba suna da bambanci ni a lafazina ban yi an ce shugaba ɗan shugaba ba cewa na yi babba ɗan babba sannan kalmar babba ɗan babba kalma ce da take da ihtimali da wanda ke suma ya tambaye ni farko tukunna mai nake nufi da ita saboda ni a guri na manzan Allah babba ne ban sani ba in a gurin ka kai kana jin cewa isar annabi bata kai a ce mai babba ba to kana iya fitowa ka ci gaba da faɗawa mutane a duniya wannan ya rage naka matsalar ka ce kai ta shafa ni bata shafe ni ba zan zo zan yi magana akan waccan gabar tukunna ita ce magana ta gaba sannan inda wannan ne matsalar ka in ka yadda annabi babba ne wataƙila akwai wani kallo da kake wa mahaifin annabi sai ka cire sai ka ce to ka yadda amma shi annabin idan an zo a dinga ce masa babba amma ka yi haka ba saboda haka ko ta ma daɗi ko kattama ku duk abin da ka ga dama ka faɗa ka je ka faɗa ni Musa Yusuf Asadu Sunna a guri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babba ne kuma mahaifinsa ma babba ne a guri na kuma zan zo zan ƙara bayani wanda yake ganin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babba bane a gurin shi har yana ganin cewa bai kamata a faɗi wannan ba ai yana cewa a kawo magabaci ya rage na shi zan zo zan ƙara bayani akan wannan ina sawa da cewa idan da rabon a sha duka to bari ba ta maganin komai kamar da shehu abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma yake faɗa cewa wali kulli fir'auna daga musa sada duk lokacin da allah ya ajiye wani fir'auna to sai ya ajiye kuma wani musa mai katuwar sanda wanda zai yi timbi a kansa shi yasa ita wa qadiyatin asad aliyar tamfaji qadiyar da kuma ta wahala cikin waɗanda Allah ya ajiye cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su ɗauki matsalar su ta murza ta har sai ta yi taushi akwai sayyidina Ali a ciki Allah ya ƙara masa ainihin wato yadda ah, Allah madaukakin sarki ya sanya wata ka'ida a doron ƙasa wanda da ita ce yake cewa laula daf'ullahi nasa ba ba'dahum bi ba'd ba dan Allah yana kuɗa wasu mutane da wasu mutane ba la fasadatil ardu da yanzu ƙasa ta riga ta lalace ga baki ɗaya, in ji Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan akwai wasu zantuka da bayanai da nake so zan koro yanzu a kamar yadda har yanzu ba a kira suna ba ni ma ba zan kira suna ba in an yi ishara sai in yi ishara in kuma aka kira suna to ni ma zan kira sunan sannan kuma ina so a gani cewa shi zagi ba wani aji a din najeriya da aka bude don koyar da zagi karatu ne yanzu da zan kawo ka'idoji in faɗa in faɗi littafi baka isa ba ka iya yin shi dole sai idan ka yi karatun amma dai shi zagi kan a iya sani na ban san wata makaranta a najeriya ba da ta bude kilas na musamman don a koyi ainihin wato zagi su akwai matsaloli da nake so in tattauna kamar haka wanda take da nukdodi kuma kaman kusan guda ainihin wato talatin ah, ya sake fitar da wani bidiyo ko sauti wanda bai wuce minti tara zuwa minti goma ba to a kan shi nake so in tattauna kafin in shiga cikin bayanin da nake so in yi a yanzu matsala ce tsakanin 'yan taratsi kamar yadda suke faɗa da 'yan usulubi so maganar usulubi fa da muke jama'a ba fa muna maganar usulubi ba ne a haƙƙin gama garin mutane wai ko 'yan ɗariƙa ko 'yan shi'a ko gama garin mutanen da ba 'yan ɗariƙa ba ba 'yan shi'a ba ba ita muke ma asalin matsalar nan fa asalin rigiman nan fa ana maganar usulubi ne a haƙƙin manzan Allah shin dan za a kira mutane zuwa ga tauhidi cewa su bauta ma Allah shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa wannan shine iba kalasisi duk kuma abin da ka ga dama da sunan tauhidi ka faɗa a haƙƙin manzan Allah ita ce fa rigimar ta wannan ne sai aka rabu gida biyu yanzu sai mu muke ganin cewa a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba daidai ba ne kamar yadda ni na sani ka sani ko mahaifinka da ya haife ka akwai magana da in zaka tattauna da shi bai kamata a ce ka yi amfani da wasu kalmomi ba ballantana Manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suke so su juyar da maganar sai a koma cewa kamar ai asali ana magana ne cewa in za a kira wata kungiya yan ɗariƙa ko yan shi'a ko wasu mutane wanda suka yi aikin laifi suka yi kurakuri ba magana da ake ba kenan magana ce muke yi a haƙƙin annabi shin idan mutum zai yi maganar da take da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ɗauko duk kalmar da iga dama ne i faɗe ta ko ko a'a ya kamata ya tace kalmomin da zai faɗa a haƙƙin manzan Allah domin sai aka rabu gida biyu da 'yan taratsin da suke ganin da sunan tauhidi kowace kalma suna iya faɗawa annabi da mu da muke ganin a'a ba zai yiwu ba ko da da sunan tauhidi ne in za a faɗawa manzan Allah magana to dole a tace kafin a saki kalma a haƙƙin annaba a san me za a faɗawa manzan Allah so yanzu ya rage naka ka zaɓa idan ka ga za ka iya shiga tawagar da da sunan tauhidi duk maganar da suka ga dama za su wa annabi to sai ka shiga in ka ga za ka iya ka tsaya inda muke cewa a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ko za a karantar da tauhidi ba zai yiwu ba duk maganar da aka ga dama a faɗawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce matsala ta farko jiya muna garin a ɗan battani da dr jamilu zarewa muna karatu a cikin karatun da ya yi magana ne akan abin da ya shafi matsalar aure a matsalar auren da ya gama ni ta aliki ne sai da na ɗauko na ainihin wato tattauna matsalar aƙida kafin in gama da matsalar auren don sai da ne magana akan abin da ya shafi matsalar bokaye da hatsarin zuwa gurin bokaye wai sai na ga wani yana aiko sako yana cewa wai yanzu ba lokacin da za a yi maganan aure ba ne wai yanzu lokaci ne da ake magana akan aƙida wannan littafin in allah ya yarda tun da bai da na al'allamatul albani ne zan sashi zan karantar da shi a gurguje ta irin wannan hanyar gashi mai suna at-tauhidu awwalan ya du'atul islam a cikin nan al'allamatul albani da izo nan gurin yana magana sai ya ce wujubul ihtimami bil aqida Wajabcin karantar da aqila la ya'ani ihmali baqi shar'i min ibadati ba yana nufin bane raguwar abin da ya shafi janibin shari'a a shafi na 18 mai watsi da shi wa sulukin wa mu'amalatin wa akhlaqin yace ba ina nufin haka bane ya ce wannan da na rubuta nake magana akan wadabcin karantar da aƙida ya ce ba ina magana ba ne cewa akan abin da ya shafi ɓangarori na shari'a kuma a yi watsi da shi saboda haka yanzu matsala ta kasu gida biyu tsakanin 'yan taratsi wanda suke ganin komai za su iya faɗa akan haƙƙin annabi da sunan kara tauhidi da kuma mu da muka yi maganan usulubi muka ce in magana ta shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin a faɗawa annabi ita a tace kalmomin a duba a ga mai idaci da girman annabi a faɗa mai to sai ka duba ka gani fa ayyul fariqaina ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wani bangare ne za ka tsaya wannan kenan a abu na biyu bayan wannan maganan nan da suke ga majmu'ul fatawa a wancan karan na yi na Sheikh bin Bas gashi majamu'ul fatawa na bin Bas gashi gashi a hannuna bin Bas da izo a cikin majamu'ul fatawa ya fara tattauna matsalar tun daga shafi na kusan a ɗari biyu da wani abu ɗari uku da wani abu har izo kan shafi na 337 a ƙarƙashin wannan shafin da izo abinda dai suke zagi ɗazun nan kafin in fara gab da azhar wani bawan Allah daga garin buci ya ce min ya ga wani hatsiniwa yake yana cewa Allah ya tsine wa usulubi to gashi nan nan gurin kaga abin da suke cewa shine yanzu Allah ya tsine wa su bin da su usaimin da su alamatu shinkiki su jabil aljazairi da ire-iren su cewa suke duk Allah ya tsine musu albarka sai ya ce a nan gurin haka da yan bagi laka adda'i haka ya kamata gare ka ya kai mai da'awa yana maganan idan an kawo shubha an ta tahammala ka zamanto kana daukan abubuwa sannan wa tasbira ka yi haƙuri wala tushaddid ka tsananta in jibin basu sai ce li'anna hada aqrabu ila intifa'i bil khalqi bil haqqi wannan shine ifi kusantarwa wajen ka amfanar da mutane ga gaskiya sai ya ce wa qabulihi da kuma karɓar gaskiya ɗin. Wata asirin mad'u da kuma mai da wanda kake kira itasirantu wa sabarihi da kuma yin haƙuri da shi alal mujadala wal munaqasha akan tattaunawa da shi sai ya ce wa kad amara Allah jalla wa ala Musa wa Haruna Allah ya ambaci annabi Musa da Haruna lamma ba'athahuma ila fir'auna an yaqula lahu qaulan layyinan Allah ya ce su je su faɗa masa magana mai taushi sai ya ce huwa wa huwa ataga tugati sai ce tare da fir'auna duk wani mai ɗagawa da ka sani banda shirka da Allah cewa ma yi shi Allah ne sai ya ce qala Allahu azza wa jalla fi amrihi Musa wa Haruna faqula lahu qawlan layyinan sai ce Allah ya ce wa annabi fa bima rahmatin min Allah sai ya ce fa ulima bidalika sai aka sani da wannan anna uslubal hakim uslubi na hikima in jibin bas wa tariq al da kuma tafarki madaidaici fi da'awa wajen kiran mutane zuwa ga Allah an ya kuna da'i hakiman mai da'awa ya zamantu yana da hikima basiran yana da basira bi uslubihi da uslubinsa sai ya ce wa la yu'ajjil wa la yu'anni kada ya gaggawa kada ya tsananta sai ce bal ya da'u bil hikima kira mutane zuwa ga hikima sai ce hiyal maqalil wadihil musibu lil haqqi min al ayati wal ahadisi sai ce wa bil mau'izatil hasana wal jidali billati hiya ahsan sai ce huwa al uslub alladhi yanbaghi laka fi da'wati ila Allah azza wa jalla yace shine uslubin da idaci da kai wajen kiran mutane zuwa ga Allah a abinda na kawo a baya na ce bimbas ya faɗa sama da guri ɗari a cikin majamu'ul fata shi a nan gurin a shafi ɗaya kaɗai ya yi amfani da kalmar uslubi ya kai waje su uku kun ga nan da ya ce bal tajtahid fi kashfi shubahati wa idahil adillati bil uslubil hasan dala zan yi haka duk wanda ya iya karatu ya duba da kyau ya gani abinda na faɗa in dai ka iya karatu ka duba a gani abinda na faɗa ka duba a gani in ka iya karatu inda ka iya karatu ka duba ka gani sannan zan nuna guraren da shi bimbas ɗin ya yi amfani da kalman usulubi wannan fa yana magana a haƙƙin gama garin mutane da za a kira su zuwa ga Allah kenan ban sani ba ana gani jama'a ana gani ana gani to yanzu kun ga wannan majmu'ul fatawa ne a hannuna gashi na bimbas a nan gurin tun a sama nan gurin sai ya ce wa idahil adillati bil uslubil hasan da ya ce nan gurin wa idahil adilla da bayyana dalilai na faɗa na ci ya amfani da kalman ya kai a nan shafin waje uku gashi gashi da bayyana dalilai da uslubi mai kyau haka bin bas ifada to yanzu a gurin su bin bas munafiki ne dan iska ne mutumin banza ne gashi nan inda ka iya karatu abin da yake faɗa kenan bin bas gashi nan mutumin banza ne munafiki ne so yanzu duk wanda ya yi jifa ya zama mun duka ba da mu yake ba da su bin bas yake da su usaimin yake da su allamatu shankiki yake da su jabil aljazairi yake su ne munafikai su ne yan usulubi don a littattafansu muka karanta kuma sun yi amfani da wannan kalmar abu na biyu shine akwai waɗanda yake saboda jahilci sai kaga suna cewa ai ba a ambaci kalman a ƙur'ani ba a shin rashin ambatar shi lafazin shi ke nuna cewa shari'a ta kore shi sannan ambatan kowane lafazi a ƙur'ani shi ke nuna cewa shari'a ta karɓe shi mu ɗauki kalmar salam galibi a ƙwar'ani gurare guda takwas da ta zo babu inda allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta da ma'ana mai kyau sai kusan guri ma'ana ɗaya da ma'anar abinda mutum ya gabatar buluwar sharabu a hani an bima aslaftu fil ayyamil khaliya shine kadai amma galibi din da Allah ya kawo zai kawo ne an faɗi wata aikin banna da aka yi sai ce fa man ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha sai ce fa lahu ma salafa ɗaya kenan na biyu kalman alkufuru da alfusuku da al'isyanu akwai su a cikin ƙur'ani ko ba kasancewa ƙur'ani ya ambaci lafazin shi ke bani damar in zo in yi kafirci ko alfusuku ko al'isyanu in an yi magana sai in ce ai alkur'ani ya ambata so lokacin da malamai suka kalli mun ce menene al'uslubu shine at-tariqu shin Allah ya ambaci hanyar da za a kira mutane zuwa gare shi ko bai ambata ba ya ambata wannan hanyar ita ce al'uslub ita ce kuma bimbas take faɗa a majmu'ul fatawa wannan mujalladi ne kawai na ɗauko gashi wanda da ta hanyar sitrimiyar nake amfani nuna muku zan yi shafin gurin inda ya faɗi wannan kalmar saboda haka ba mu kake zagi ba jahilan da kuma kuka sa suke zagi kun ɗauka cewa mu suke taɓa ba mu suke taɓa ba yauwa manyan malamai na gaba da mu a ilimi da tsoron Allah da shekaru su suke zagi ba mu ba Dan kusan tarbiyyar da kuka ɗora su a kan shi wannan kenan wadaka duk wanda ya ce Allah ya tsine ma 'yan usulobi to ya ce Allah ya tsine masu bin bas wanda ya ce yan uslubi munafikai na to yana nufin su bin bas su usaimin su albani na kawo cikin fitinatu takfir duka sun yi amfani da waɗannan kalmomi kai kana najeriya ɗaliban ɗaliban su suka karantar da kai suka amfani da kalman a matsayin cewa ƙur'ani da sunna na goyon bayanta suka sani eh suka fahimci haka kai da kake ɗaliban ɗalibansu ne suka karantar da kai sannan daga baya ka dawo ka ce wannan abin babu shi a addini saboda wata son zuciya taka da biyan bukatarka wannan kenan wannan shine abu na farko da nake so in fara da shi a yanzu akwai wanda yake cewa wai in duba in gani wai saboda ba Allah a lamarin in ina karatu wai mutum nawa ne ke biwa da kuma in yana karatu mutum nawa ne na ce Allah sarki na ce ayi ala gafarta malam in dai taron jama'a ne babu irin wanda ban gani ba wajen in ina abu su halattu sanda nake yin abu sawabin ta social media ko ta gaba da gaba haka na ce amma yawan wanda suke bibiyar ka ba shi ke nuna cewa kana kan gaskiya ba kamar yadda karancin wanda ke bin ka ba shi ke nuna cewa kana kan daidai ba bari zan ba ku misali yanzu wanda kuma kowa zai fito yanzu a social media idan kana bibiya zaka ga wani lokaci game ne fa zaka ga an ana yi amma a game din sai ka ga sama da mutum dubu ashirin sun taru live suna kallo dala shi kenan dan samu wani malami yana karatu mutum ɗari ko kasa da haka suna bibiyarsa sai a ce tun da masu kallon gem sun kai mutum dubu kaza suna kallo a live wannan shi ke nuna cewa wannan gem din ashe gaskiya ne da ba gaskiya ba ne da bai kamata a ce mutane sun taru suna kallon wannan gindin ba tsakanin ku da Allah a dawo akwai kiristoci da suna yin program live bibiyar da ake musu idan suna yin program live ya fi bibiyar da ake wadda yawa daga cikin malaman musulunci shikenan da wannan da sai mu ce to shikenan tun da kaga ana bin wa'ancin kiristocin da yawa idan suna live to alama ne na cewa suna kan daidai shi yasa ake bin su da yawa ka dawo a cikin yan bid'a akwai waɗanda in suna yin live ana bibiya su sama da yadda ake bin wasu ahli sunna shikenan sai mu ce to tun da kaga ana bibiyar yan bid'an nan da yawa sama da yadda ake bibiyar malaman sunna wasu sai mu ce to alama ne cewa bid'ar ita ce gaskiya sunna ba gaskiya ba ce kaga ba da haka ba wanda ya san abin da yake yi a da'awa ɗauka kake yawan mutane da ƙarancinsu kakka bari ya maka tasiri a ikilasi sannan yawancin mutane ko ƙarancin mutane ba shi ke nuna kana kan gaskiya ba gashi nan mun karanta a ƙur'ani Allah ya ba da labarin annabi Nuhu ya ce wa ma amana ma'ahu ba wanda ya imani tare da annabi Nuhu sai mutane yan kaɗan wannan ita ce gaba ta ainihin wato farko kenan gaba ta biyu ya yi amfani da ce akwai dakikanci akwai dolanci wannan ba matsala ba ce ta karatu ba ta buƙatar in ba da amsa a kanta so mutane ne ya kamata su mayyaze su dinga auna maganganun waye yake da tarbiyya ta karatu don cikin maganganun da ya zo zan zo zan yi magana ya maganin cewa akwai daƙiƙanci akwai dolanci shin wannan bai shiga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ba ce wala ba bil alƙab kan ku jefi junanku da alƙab laƙubban da yake ba su da kyau bai hana ba sannan gaba ta takwas ya yi magana cewa ba na fahimta abin mamaki dama tsawon lokacin nan da yadda za a zo gurinka ka ba da damar a yi karatu ka san cewa ba a fahimtar komai kuma kake ba da dama wannan abin aji yana da ban mamaki kwarin gasken gaske Gabata ta tara yake cewa ko tattaunawa ake yi da ni da 'yan bid'a sai in ba da kunya sannan sai in dinga kawo ayoyi a inda ba muhallinsa ba alhamdulillah na gode ma Allah duk rigiman nan da kake akan 'yan bid'a wajahi ɗaya kawai kake iya ɗauka shine matsalar ka tsakaninka da 'yan ɗari'u ni kuma a nan gurin tunda babi ne na wa amma bi imati fa ko fa amma bi imati rabbika fa haddis ni'imar ubangijinka Allah madaukakin sarki ya ce ka ba da labari ko ka faɗa ko zan faɗa duk mutumin da ya sanna sama da shekara 20 a wannan sahar ya sanna a cikin ta na taso kuma alhamdulillah mutane su za su ba da shaida na wakilci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ba ta kariya ko ban ba ta ba ko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis na ba ta kariya ko ban ba ta ba duk rigiman nan da kake yi bangare ɗaya kake iya ɗauka shine bangaren yan ɗari sannan bangaren yan ɗari kunnan duk ɗalibin da ke binka ya san cewa ba fa raddi kake na ilimi ba da ma'anan wai ka ɗauko littattafansu ka bi matsalolinsu biddika dalla-dalla ka ba da amsa akan ta ba haka kake yi ba duk wanda ya san karatu ya san ba haka kake yi ba ni da nake ɗauko matsalolin kowace firka na buga da 'yan ahmadiyya wanda suka ce akwai annabawa da za su zo 'yan shi'a 'yan ƙur'ani zalla kafin a zo gida cikin 'yan ɗalekun kai ido ɗaya kawai kake da shi ni kuma ba ido ɗaya nake da shi ba idanu da yawa nake da shi a duniyar tattaunawa da 'yan bid'a amma tare da haka saboda rashin adalci kake ganin cewa wai wai ko tattaunawa ake da ni a to wannan ka bar mutane mana su yi hukunci akan wannan ka mutane su yi hukunci akan wannan wai sai in dinga ba da kunya so sai ka shiga tattaunawa da wasu 'yan bid'an waɗanda ba 'yan ɗariƙa ba akwai 'yan ƙalaƙato suna nan shi ba hasu ba irin ta 'yan ɗariƙa ba ce akwai 'yan shi'a su ba hasu ba irin ta 'yan ɗariƙa ba ce lokacin kai kanka za ka gane cewa ka nuna a gidan karatu ko ba ka nuna ba ka nuna a gidan tattaunawan ko ba ka nuna ba wannan shi ne wannan ita ce gaba ta tara da ya yi magana cikin maganganun shi so gaba ɗaya duk maganan mukabalar da yake yi yayi da tattaunawar da ya ce yayi da wasu ka ɗauko su ka haɗa su in dai muƙabala ne da sunan muƙabala da su Muhammad Yusuf a nan garin kuwa mun yi da su in dai maganan wai maganan Boko Haram a in ka ɗauko gaba ɗaya nawa ka tattara su ka bibi social media da tsofaffin karatuttukan da wuya idan sun wuce guda goma. yawwa alhamdulillah ko kibla fm da muka tsaya ta duk inda na tsaya babu inda muka ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunya sai dai in mun batta mutum ya zo ya magana amma ba dai san da muke muke gurin ba wannan kenan in kuma kana ganin ƙarya ne to bar fagen yan ɗariƙa shigo ragowar fannonin na yan bida'a tukunna wanda ba nan ba shiga ragowar fagen da muka shiga lokacin ne za ka gane cewa ka isa ko baka isa ba sannan ai ba su kaɗai ba ne 'yan bida'a eh? wannan kenan gaba ta goma cikin gabobin da ya yi magana ya ke cewa ai ana cewa ya rasulallahi ya nabiyallahi a inda ya dace a faɗa akwai inda bai dace a faɗa ba idan mutum yana cewa ya rasulallahi a matsayin annabin Allah ko ya nabi Allah a matsayin annabin Allah ko zai masa salati girmama shi zai wannan babu iskali dan girman Allah sanda nake cewa sai yake cewa in yana faɗa ne ita ce dan girman Allah sanda nake faɗa in ce babba dan babba ina faɗa ne a matsayin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ina faɗa ne a matsayin cewa annabi yana da wani abu da ake nema a gurinsa irin yadda ake nema a wajen Allah ba ni da wannan itikadin ya faɗa da kansa cewa kana iya cewa ya yallahi ya rasulullahi a inda ya dace kuma kana iya faɗa kalman a inda bai dace ba wanda ya faɗe ta da niyyar cewa yana faɗatta ne dan annabi ya kawo mai agaji kaga bai kamata wanda ya faɗe ta da niyyar girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaga wannan babu ishkali ya ce ko lokacin da ake wa annabi salati to tambaya ni da nake faɗa in na zo in ce babba dan babba ina faɗatta ne da niyyar cewa girmama manzon Allah ne ko ina faɗatta da niyyar cewa a nemi wani abu a hannun annabi wanda ba wanda zai yi sai Allah da wanne nake faɗatta da wanne gaba ta goma sha ɗaya shine wannan gabar ni ban ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babba dan babba ba da niyyar cewa ni in kudirce ko in ce wai wani ya nemi wani abu wanda ake nema a gurin Allah ba a nema gurin manzan Allah ni ba ban faɗa haka ba ba ita bace aqida ta wanda kuma ijin gina mun wannan zalunci yake so wannan kenan sannan gaba ta gaba bayan wannan ya yi magana ya ce wai cewa annabi babba dan babba sai ce wannan aƙida ce ta sufaye jahilai haka ya faɗa haka ya faɗa ya ce ba aƙida ba ce ta ahalin sunna haka ya faɗa ya ce a cewa annabi babba dan babba sai ce aƙida ce ta sufaye jahilai ba aƙida ba ce ta ahalus sunna haka ya faɗa so ban sani ba in akwai wani ahalus sunna da yake da itikadi cewa manzan Allah ba babba bane a gurinsa shikenan tunda duniya ce ta social media kowa sai ya fito ya ɗana kyamara ifada ai yana da sauki. sannan duk kowane irin abu ne don 'yan bida'a na yi sai mu kore abin ko ko a'a abin da za mu kalla tabbatuwar abin a addini mu koma al-imam bukhari ya kawo babu qaulin lahi azza wa jalla laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailina ya kawo hadisi na 3390 hadisin ibn umar annabi yazo yana maganan akan annabi yusuf sai ya ce al sai yake cewa ibnul karim ibnul karim ibnul karim yana nufin yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi isaq annabi isaq dan annabi ibrahim kaga nan gurin baba babba dan babba aka hada ba a'a an hada babba dan babba dan babba dan babba to nima ma in naga dama yanzu ina iya hada uku ko hudu in nazo in ce wa manzan Allah babba dan babba dan babba dan babba me nake nufi ina nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan Abdullahi Abdullahi kuma dan annabi Ismail annabi Ismail kuma dan annabi Ibrahim in na ga dama ina iya cewa babba dan babba dan babba da ma'anan manzan Allah ɗan annabi Ismail annabi Ismail dan annabi Ibrahim duka ina iya faɗar wannan magana wannan kenan so amma bari zan je kan wasu dalilai al-imamu a ajuri wanda ya rasu hijira 360 a littafin sa a sharia ya kawo babu zikiri ikhbarin nabi babin da ke magana kan ambatan manzan Allah wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an salahil muslimina bil hasan bin ali radiyallahu ma dangane da gyaruwar al'ummar musulmi ta hanyar hasan Allah ya kare shi da yadda ya kawo asari mai lamba ta daya had ibnu sirin yake faɗa cewa annal hasan bin ali radiyallahu anhuma qala yawm qala al hasan wata rana yace launa nadartum bayna jabira bayna jabirsa ila jabal ma wajabtum rajulan jadduhu nabiyyun ghayri wa akhi da za ku duba yace nan yana nufin tsakanin magarib gabas da yamma yace ba za ku samu wani mutum ba wanda yake kakansa annabi ne in ba ni da dan uwana ba yana nufin sai da na Husaini to shine ya faɗa yake cewa ara an tastami'u ala mu'awiya yace dan haka ni ina ganin ku haɗu ku yi wa sayyidina mu mubaya'a wa in adari Allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin shine ma'amar ifad wancan kalman ice yana nufin al-mashriq wal maghrib qala muhammad bin al-hasan rahimahullah sai yace unzuru bin al-husaini muhammad bin husaini yace ku duba ku gani rahimakumullah Allah yi muku rahama wa mayyizu fi'l al-hasan al-karim bin al-karim akhi al-karim bin al-fatimah az-zahra ku duba ku gani tunda ka ce a kawo magabaci in ya cancanta a kalli alimamin hassan a ce masa a kalli aikin alhassan alkarim mai karamci mai girma ibnul karim dan mai girma akil karim dan uwan mai girma ibn fatima ta zahara muhujjata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi hawa ko kada hawa jami'a sharafi wanda ita duk abin da ake so a tattaro na daraja ya halatta zan kawo watakila shi har da zaka kawo a ce ma a kaddara mutum ba musulmi ne? shi in mutum ba musulmi bane in yana da wata daraja musulunci kore masa ike ko yana tabbatar da ita zan kawo mutane su yi haƙuri su bi mu a hankali sai ce lamma nazar ila annahu la yutimmu mulkun min mulki duniya illa bi talfil anfusi wa zihabid dini yayin da ya kalli cewa mulki in dai na duniya ne ba zai cika ma sai an yi asarar rayukan sai an rasa addini wa fitanin mutawatira da wasu al'amura da za su biyo baya wa umurin ya takawufu a waƙi baha da wasu al'amura da ake jin tsoronsu alal musulmi na sai da na hasan kenan sana dinahu wa irdahu wasana ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai ya tsare mutuncinsa da addininsa ya tsare mutuncin al'ummar manzon Allah walam yuhibba buluga ma lahu fi haddun min umuri duniya? sai ya zamanto abin da yake yana da alaka da rabo na duniya sai ya haƙura da shi yace wa qad kana lidhalika ahalan yace ai sayyidina hasan ya cancanci haka fatara kadhalika ba'da al-maqdirata minhu ala zalika tanzihan minhu lidini bayan yana da ikon da zai tashi a yi rigima ya karɓi mulkin ga murkushe wanda zai yi amma sai na Hassan ya haƙura wale salahi ummati muhammadin wale sharafihi saboda al'ummar annabi muhammad da kuma darajar da yake da shi sai ce wa kai fala ya kunu zalika ta yaya ku sai na Hassan ba zai zama haka ba wa kadi kalin nabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah ne ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce ni hada sayyidu wannan ɗan nawa shugaba ne wa inna Allah azza wa jalla yuslihu bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimina kuma Allah sai ya gyara da wannan ɗan nawa nan gaba tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na al'ummar musulmi da suke rikici da junansu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan zo kan wannan shubahar zan ba da amsa a kanta to shi yasa ita tabbata a cikin musnad na abi shaiba wanda ya kawo shi hadisi na ɗari uku da talatin da uku hadisin abdullahi cewa inna allah da ibrahima khalilan sai ce wa inna sahibakum khalilullahi wa inna muhammadan akramul khalqi ala allah abdullahi dan mas'ud yake faɗa wannan maganan cewa lallai wannan mutumin naku shine wanda ya fi kowa karamci a wajen Allah ya fi kowa girma a wajen Allah sun makara a asa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda sannan ikarantu wannan manzan Allah farko tukunna shin an yadda annabi babba ne to in an yadda manzan Allah babba ne to za mu zo kan iyayensa za mu ji manya ne ko ko a iya mutane ne kaskantattu kamar da shi yake so ya ainihin wato tabbatar so sannan ya zo cikin ashari'a na imam al-ajuri har wayo da yana maganar akan abin da ya shafi zuwan da manzon Allah i Isra'i da Mi'raji yace thumma madaina ila samai sadisa fa idha ana bi Musa da muka wuce sama ta shida sai ga annabi Musa yace fa sallama alayya wa rahaba bi sai yi mun sallama yi mun barka da zuwa fa wasafahu an-nabiyyu fa qala sai ce rajulun kathiru sha'ari laukana alaihi kamisanin kharaja sha'aruhu minha sannan faƙala musa sai musa ya ce yadda umar nasu anni akramul khalqi ala allah azza wa jalla mutane suna faɗa cewa ni ne wanda na fi kowa girma a gurin allah sai ya nuna manzan allah sai ya ce wa hada akramu ala allah minni wannan ya fi ni girma a wajen allah ya nuna manzan allah ya ce wannan ya fi ni girma a gurin allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin tarikatun nabi sallallahu alaihi wasallama wa subulul lati wajjaha fiha na abu isma'il hammad bin ishaq bin isma'il wanda ya rasu hijira 267 da ya zo a shafi na wato wanda akram diyal umari yi masa ta haƙiƙi da ya zo daga muhammad bin maslama an malik bin anasin ƙala yake cewa ra'aitu ba'a da ahalin ilmi ya ƙuluna na ga wasu ma'abuta ilimi suna cewa wadidna mun so annahum haithu kanu bano masjidal madina inda suka gina masallaci a madina wa ahatul ha'ida ala qabr rasulillahi kanu taraku abiyata rasulillahi التسعة حتى يراها الناس قد wal بالجريد والمم والمصوه ويعتبرون بذلك ويقولون هذا أكرم الخلق على الله ya ce mun so a ce yadda annabi ya gina gidan shi a ya tsarin yadda yake an bashi haka ta yadda mutane idan sun zo za su gane cewa lallai manzon Allah shine wanda ya fi kowa karamci da girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shekul islam bin taimiyya a cikin majamu'ul fatawa a mujalladi na ɗin shafi na 144 cewa wa ƙadai tafaƙal musulmi na malamai sun haɗu ala annahu sallallahu alaihi wasallama a azamul jahan inda Allah annabi ya fi kowa girma da daraja a gurin Allah ina karanto wannan ne daga littattafan malamai saboda kada wani ya je ya ji ya ji yana faɗar da sunan sunna a ɗauka cewa ko wannan kalmomin da yake faɗa da sunan sunna a janibin annabi a littattafan malami a'a daga jakarsa idibo yake faɗa kuma abin da zai yi in ya tashi ba kawai zuwa zai yi magana sha ba ni yanzu maganar da nake cewa nake a littafi kaza wane ya ce ga shafi ga haka ake ma ilimi sai ya ce wa qad ittafaqa al ala annahu sallallahu alaihi wa sallama a'adamul khalqi jahan inda Allah annabi ya fi kowa girma da alfarma da matsayi a gurin Allah la jaha li makhluqin inda Allah a'azamu min jahihi babu wani mutum da yake da girma da daraja da alfarma a gaban Allah kamar yadda annabi yake a gaban Allah haka shehul islam bin timiya ifana sai ya ce wala a'adha wala shafa'ata a'adamu min shafa'ati kuma ya ce babu ceto mafi girma irin ceton manzon Allah ya ci gaba da bayani ya ce amma tare da haka baya nuna cewa manzon Allah ya cancanta a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bashi sannan a cikin minhajus sunna a mujalladi na a shafi na 455 yace ce min al ma'alumi min sirati muawiya sannan abu ne sananne a tarihin sirina muawiya annahu kana min ahalamin nasi wa asbarihim alaman yi uzihi yana daga cikin mutanen da suka fi kowa dauriya da haƙuri akan wanda suke cutar da shi sai ce wa a'adam min nasi alifan liman adi yana daga cikin mutanen da suke kokari wajen haɗo kan mutanen da suke gaba da shi sai ce fa kaifa yanfiru an rasulillahi ta ya za a ce wai sai na ma'au yana gudan annabi ma a annahu a adamul khalqi martabatan fi dini wa duniya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ifi kowa martaba a addini da duniya inji shekul islam bin taymiya wa huwa muhtajun ilayhi fi kulli umurihi a lokacin da annabi yake dare mu'awiya yana nan yana da buƙatar manzon Allah cikin dukkan al'amuran shi fa kaifa la yasbiru ala salam sama'i kalamihi ya ba zai haƙuri ba akan sauraron maganarsa wa huwa ba'adal mulki kana yasma'u kalama man yasubbuhu fi wajhi bayan ya samu mulki a gaban shi wani yana iya zuwa ya zage shi falimadha la yasma'u kalaman nabi dan me ba za a ce yana sauraron maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ibnu taymiya ya ƙara yin wata magana cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da tara yace faslun wa idza tabayyana ma amara Allah bihi wa rasulu, in ya bayyana gare ka abinda Allah da Annabi suka yi umarni fi wa ma naha an ma Allah an wa rasulu fi haqqi ashrafil khalqi sai kira manzon Allah yace shine dan adam din da yafi kowane dan adam daraja sai ce wa akramihim ala Allah azza wa jalla wanda ifi kowa karanci a gurin Allah sai ya ce wa wale da adam wa khatamar rusuli shine shugaban 'ya'yan annabi adamu shine cikamakin annaba kai da ka zo ka ce ma wai a dinga faɗar darajojin annabi wai karfafa 'yan bida'a ne to da abin da malamai suka rubuta na darajar annabi na kalmomi masu kyau a kansu kenan ka gan an ɗauki wannan mazhaba taka sai a kona kenan sai a daina faɗa sai ya ce a wa khatamar rusuli wan nabiyina wa afdalil awwalina wal akhirina وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى yace bayan ya faɗi wa'annan kalmomin sai yace bayyana zai bayyana anna man dunahu min al-awliya'i was-salihina aula bi Allah yushraka bihi yana magana cewa idan annabi tare da wannan matsayin da girman da yake da shi a gurin Allah bai cancanta ba abin da ake nema a gurin Allah a nema a gurinsa wanda ke ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen daraja ne menene muhallin shahadina ya ce wa manzon Allah fi haqqi asharafil khalqi wa akramihim ala Allah azza wa jalla wa sayyid walad adam wa khatamar rusuli wan nabiyina wa afdalil awwalina wal akhirina wa arfa'i shufa'a manzilatan wa a'zamihim jahan inda Allah tabaraka wa ta'ala sai da iya bi manzan Allah i faɗi darajar manzan Allah ya yi muƙaddima da ita sannan ya zo ya magana tauhidi shekul islam bin taimiyya kenan wannan kenan don mun tafi cikin littafin isasul anbiya'i na al ibn kasir a mujalladi na ɗan shafi na ɗari uku da shida cewa jumlatul qawli fi hadal maƙami a taƙaice abin da zamu faɗa maka na matsayi annahu ta'ala yamdahu kitabahu al-azim Allah yana yaban littafin sa mai girma alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi al-karim wanda ya saukar da shi akan annabin sa mai karamci bilisanin arabiyyin fasihin da harshen larabci mai fasaha sai ya ce baina wadihin jali ya fahamu kullu aqilin zakiyin zakiyin wanda kowane mai hankali yake fahimta sai ya ce fa asharafu kitabin shine mafi darajar littafi nazala min samai anzalahu asharaful mala'ikati ala asharafil khalqi ya saukar da littafi mafi daraja ta hanyar mala'ika mafi daraja zuwa ga annabin da yake shine mafi daraja fi asharafi zamanin wa makanin bi afsahi lugatin wa azhar al-bayani to ibn kasir ya faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan shi ma ya karfafi yan bid'a kenan sannan ya ƙara faɗa shekul islam bin taimiyya a cikin majamu'ul fatawa a majalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da uku bayan da ya kawo ayin ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darra ya kawo ayin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha'u sai yake cewa ya kawo ayin laisa laka min al'amr shay'un sai ce wa hadha tahqiqut tauhidi wannan shine tabbatar da tauhidi ma annahu sallallahu alaihi wa sallama khalqi ala Allah tare da annabi shi ifi kowa girma a gurin Allah wa a'lahum manzilatan inda Allah ya fi kowa matsayi babba a gurin Allah kaga tunda maganar tauhidi yake bai kamata i faɗi darajar annabi ba saboda ai zai goya ma 'yan bid'a ainihin wato baya al-imam ibn a cikin al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad shafi aw ad-da'u wad-dawa kamar yadda aka sani yace wa qad zakara Allah subhanahu akrama al-khalqi alayhi Allah ya ambaci mafi girman halitta gare shi wa ahabbahum ilaihi kuma wanda ifi so sai yace wa huwa rasulullahi muhammadin sallallahu alaihi wasallama bil ubudiyyati wanda Allah ifi so ifi karamci a gurinsa yace shine manzon Allah Allah ya ambace shi da ubudiyya fi ashrafi maqamatihi a maqaman da yafi kowane maqami matsayi wa hiya al da'awa ilayhi wa maqamu tahaddi bin nubuwa yace matsayi na da'awa da matsayi na tahaddi da annabta wa maqamul isra'i sai ka wuce Allah ya ce wa annahu alamma qama abdullahi da uhu kadu yakununa Alayhi libana da kuma wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina da kuma subhanallazi asara ibn al-qayyim a littafin shi tufatul maulud a shafi na 147 cewa ya wa kadhalika wa kama anna dhalika sabitun fi asma'il awsafi kamar yadda wannan ya tabbata a cikin sunaye na sifofi fa huwa kadhalika fi asma'il a'lami haka yake cikin sunaye na yanka sai ya ce wa ma miya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muhammadan wa ahmada ba a kira annabi aka ce masa muhammad da ahmad ba illa da kasarta kisalil alhamdu fi sai dan duk wata sifa ta yabo manzon Allah ya tara ta sai ya ce wani hada kana liwa'il hamd biyadihi saboda haka ne tuta ma ta yabo gobe alkiyama tana hannun manzan Allah sai ya ce alhamma wa ummatuhu alhammaduna al'ummarsa kuma su ake ce musu alhammaduna sai ce wa huwa a'adamul khalqi hamdan li da haka annabi ya fi kowa girma a wajen Allah wajen gode ma Allah wale hada amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi tahsinil asma'i amara rasulullahi annabi ya umarni ce in za mu sa suna mu dinga sa sunaye masu kyau har zuwa ƙarshen abin da ya magana akan shi in ka tafi cikin hadil arwa ila biladil afra a shafi na 83 ya yi irin wannan maganar ibn al-qayyim wannan kenan to zan zo kan magana ta gaba cikin maganganun da yayi za ku ji dan ban gama ba a yi haƙuri a mutane a ainihin wato yi a haƙuri bari mu je mu je na gaba gaba ta gaba sai yake cewa wannan aƙida ce ta jahilai su sufaye sai kawo maganan cewa wai ba komai ba ne wai hadisan hadisin inna abi wa abaka finna da ake so wai nake so in karyata wai shi yasa nake cewa wai annabi babba dan babba wannan hadisin nake so in karyata duk wanda ke bibiyan shafin nan ya san na yi lakca guda guda biyu na kuma faɗi matsayata na faɗi cewa subu malamai duk wanda ya san harka ta ilimi a matsayinsa na wanda ya karanta shari'a ya san abin da ake bukata abu biyu ne na farko subutun nasi na biyu waje dilala na nasi nasi ya inganta daga Allah ko manzan Allah sannan na biyu waje dilala shin haka nassin nan ke nuna ni ban karyata hadisi ba amma waje dilala din ne mai hadisin yake nuna shine ce ni ina da tawa fahimtar daban kuma fahimta ce da akwai waɗanda sun riga na kanta. a nan kusa-kusa cikin malaman da na kawo na kawo al'alamata shankidi cikin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an karkashin wa makon na mu'addibina hatta na ba'asa rasula sai da ya ɗauki sama da shafi goma sha ɗaya yana magana kan matsalar nan yanzu a gurin ka al'alamata shankidi dan bid'a ne kai ne ahalin sunna ka je ɗaliban ɗalibansu su karantar da ku ku dawo ka zo ka ce wa'ancan kana da tuhuma a kan sunan su kai ne ahalin sunna kamili cikakki su wannan magana kenan haka ya faɗa to zan zo zan yi ƙarin bayani a kan wannan zan zo zan yi ƙari bayani kan wannan saboda haka na riga na faɗi matsayina sannan mu kaddara ma fahimtar waɗanda suka ci a wannan lokacin ko da babu musulunci mutanen da ke rayuwa a wannan karnin shi ke nuna cewa